Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakuwar tamu Dr. Mai Roman dare kwararren likitan mata da muka gayyata domin nazartar yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da ya kamata a ɗauka na kariya. A yau, ta yi bayani kan yadda za a iya ci gaba da bukukuwa ba tare da fuskanta haɗarin yaɗawa ko kuma kamuwa da cutar corona ba. Taron biki yawancin amare da angwaye za su ga sun ce sun tsaga taron biki su ce nan da shekara ɗaya. Nan da shekara ɗaya za su yi taron biki da ma wasu sun yi sa'a da tare da da Allah ya bashi. kuma waɗanda suke kamar yanzu kamar na ga wani sabon salo ma da ya fito in za a yi eh, wanda suke so lalle lalle sai sun yi tare da su kamar yan uwan mu yarbawa sai ki ga sun tura kamar irin wannan sinadarin da muke aiki da ke eh. bidiyo mm. shikenan sai a tattura muku bidiyo shikenan kowa a gidan shi sai maimakon ki kwashe shi daga gidan biki sai ki kwalliyan ki ki sa rigar ki mai kyau ki ɗaura gwangwanin ki fesa turare ki cakara takalmin ki sai ki kunna sai su kunna bidiyo shikenan can wajen sai su sa buti shikenan kowa ya tafi tika shi kowa ana kallon kowa <laughs> ana tafi karawa amma kowa ba a gidan shi haka za a yi biki a tashi tsaf amma kowa yana gidan shi a ta dariya a yi ta waka a yi ta hira amma kowa na gidan shi ma aka gama kika gama bikin ki shikenan sai ki ce riga ki ninke ta dama kin yi zufa ki je ki wanka kuma ki shiga kici to likita yaya wannan cuta ta shafi iyali kai tsaye kuma menene uwar gida da mai gida za su yi domin kare kai da kuma kula da iyali baki daya a wannan cuta lalle ta shafi iyali gaba daya menene ku ta shafi iyali gaba ɗaya saboda cuta ne da za ta iya kama kowa daga cikin iyali daga mai gida da uwar gida da yara musamman ma mai gida da yake shi yake fita ya nemo abinci to kowa yadda mutane za su taimaki kansu da kansu shine kamar yadda malaman kimiyya da malaman asibiti suka yi mana bayani ƙara tsafta wato ko me mutum yake ciki a yawan ta wanke hannu idan ka fita ka taɓa wani abu da ba cikin gidan ka ba ka wanke hannu in ka shigo gida ko kuma ki wanke hannu in kika shigo gida na biyu shine kada mu taru a lokaci ɗaya idan akwai mai fita ya dawo da Allah kada mu cika ɗaki mu ɗan barbazu kada mu taru mu matse juna na uku shine idan har wani abu ya sa mun fita daga cikin gidanmu to mu kada mu kusanci mutane mu ɗan rata tsakanin mutum da mutum sannan kuma mu in za mu mu fita mu rinka sa wannan takunkumin sannan akwai abubuwa kuma da zami na na taimaka ma kanmu da kanmu wato mu tara mu kara ma kanmu lafiya na farko shine yawan ta motsa jiki to um, mai gida da uwar gida a ta motsa jiki idan ma baki da komi ko kina da masu aiki ne to ki tashi ki rinka exercise din nan ka rinka eh, kaman ka eh, tsalle tsalle da kuma eh, shi shara ki yi da kanki su su rufe in za ki iya kai kuma mai gida inda ya kama za ka iya takawa ka je da kafa maimakon ka shiga mota idan ko mota haya ake shiga to da allah kar a ci a cakudu da dai waje za ka iya taka to ya fi kyau ka taka da maimakon ka shiga mota ku cakudu da mutane na biyu shine kuma a yawanta shan abubuwa da ke da wannan sinadarin ƙara lafiya wato vitamin c kamar irin su zobo dinnan kamar irin su abin nan da ake yi lamurji ake kiran shi ko da lemun tsami abubuwa da irin su tsamiya akan iya jika tsamiya ma an ta jiko a tace a murje ta a tace ta sai a yi kuninta ko kuma abin nan kuka madaran kuka wannan da fulani suke amfani da ita ita kanta gudan kukan za a iya jika ta in ta jiko a tace ta a murje ta a tace ruwan a shashi kaman kunun zaki duk waɗannan abubuwan suna da lafiya kwarai suna da kaman vitamin c kuma mu rinka cin abincin gargajiya kamar su zogalen nan kaman su ah, rama duk mu ci su waɗannan suna da lafiya kin taɓo batun wannan takunkumin rufe fuskan nan akwai waɗanda muka hira da su kwanan baya suna cewa ai gwamnati ma bata tana da wannan ba in ba ka da karfi akwai waɗanda suke yin mata da ma yanzu da dama sun mai da wannan yin takunkumin rufe fuskan nan sana'a tilas ne mutum ya je nemi wani irin waɗannan na magani don rufe fuskan nan a'a ba tilas a cikin wannan ba tilas a cikin abin da ake samu malam in ka samu hankici an kici wannan na atamfa ko na me shikenan ka daura shi a fuskan ka daura shi ya rufe abin da ake nufi abin da zai rufe hancinka da bakin ka shikenan ba sai an je an sai na boko na asibiti ba amma falle ɗaya falle ɗaya kamar na zan rufe ɗaya ba yi so sai a rufa shi biyu in aka rufa shi biyu ko aka rufa shi uku shikenan sai a saka yadda zai bari kana shan iska amma in kai ya yawunka ba zai fita ya je ya kama waje ya je wajen waɗansu ba in kana magana ya wuka ba zai fita ba majinar ka ba za ta fita ba ta iska ta je ta kama wasu shi nan wannan na bokon ai gayu ne amma amma eh, eh, in kina da kina da ina ina irin eh, ina irin bola tela din nan an miki dinki da masu kina an miki dinki an kawo miki da rigar ki nan ga ganin ki ga dan kwali da dan wani kalle da ya rage shi kenan sai ki yanka shi kamar hankici ki yanka shi ki rufa shi shi kenan sai ki daura kai ki kuma ki yi takunkumin ki ba tabbas sai an je an sai takunkumin asibiti in fa saboda sai takunkumin asibiti shi yasa ma takunkumin yayi tsada babu dalilin da sai an sai takunkumin likita ana bayyana cewa wannan lamari ba mazauna birane kaɗai zai shafa ba har da mazauna ƙauyuka waɗanda ake cewa yanzu haka kamar ba su san abin da duniya ke ciki ba ya wannan lamari zai shafe su kin ga yanzu a duniya saboda yanayin wannan abu da ya same mu eh. ana sautata zaton za a yi yunwa a duniya gaba ɗayanta ba a Najeriya ba. Hmm. Bana don haka maganan manoma yana da mahimmanci sosai. Yan uwanmu manoma don Allah da Allah a ce za a zauna a gida ba za a je a yi noma ba. A'a a ce a yi noma fiye da ma yadda aka saba. A yi noma sosai. Mata da yawa suna noma mu fita mu yi noma. abin da ake bukata lokacin noma shine ne ku kusanci juna wannan na can gefen wancan na can gefen maimakon ina kunya na farko kina kunya na biyu a sai mu kirga kunya goma ni zan yi kunya ɗaya zuwa goma ke za ki yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ko kai za ka yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ni na fara na ɗaya ke kina da sha ɗaya na zo na biyu ke kina da sha biyu kin ga dai kun bar fili tsakankanin kuma mun san cewa idan ana noma saboda lokacin ana numfashi ana samun da abin da bai dace ba na farko shi ne ba yanzu ba lokacin annobar bane ba ba yanzu ba lokacin sayan samira ba ne, yanzu ba sayan lokacin eh, eh, eh, canza ledar ɗaki ne, yanzu ba lokacin gasan wata waye kaza ne a'a yanzu lokaci ne na gasar rufa a kifi duk abin da kuke da shi ku kunshi musamman mai gida in kana da ɗan ranar kuɗi in ka samu kuɗi ba wai ka ƙara aure ba a'a ka ƙaro shinkafa ka ƙaro masara ka ƙaro gero ka ƙaro dawa mu kasuwa mu san me gobe Allah zai fitar mana ba yanzu ne lokaci ne da mutum zai tanadi lokaci ne mai wahala lokaci ne duk abin da yasa akwai abin da wata rahama da wannan korona ta kawo mana da za mu riga mun yi asarar shi duk abin da ka gani in ka duba akwai wani dan albarka a ciki malama alheri za ki ga yanzu kiyaye. Hmm. akwai yara 'yan shekara uku shekara biyar musamman a birane tun da aka haife su ba su taɓa zama da uwansu da ubansu sati ɗaya tare ba amma yanzu saboda corona kowa ya koma gida so waɗannan abubuwan da muka samu kanmu lokaci ne za mu koya ma 'ya'yanmu tarbiyya mu rike iyalin mu mu yafe ma juna mm. abinda muka yi ba ma doge ba mu yafe ma juna mu ba ma juna hakuri mu ji daɗin rayuwar mu a cikin gidajen mu yadda ko bayan ma wannan fitina corona ta wuce za mu yi amfani da wannan rahama da Allah ya mana nan wannan lokacin muna tare da iyalin mu muka yi abin da ya dace za ki ga ba karamin lada za mu samu ba a wannan lokacin na corona nan da muka zauna da iyalinmu mm. yanzu kowane uba yana zaune yana ba mai 'ya'yan shi tarbiyya kowace uwa tana zaune a gida tana ba mu tarbiyya sannan kuma eh, zamantakewar uwa da uba na ma'aurata ya kamata yanzu mu gyaru in akwai wani abubuwa da aka yi na baya a yafe mu juna in akwai wani rashin jituwa a yi hakuri a koma kamar ranar da aka ɗaura aure a zauna a ji daɗin rayuwa. To madalla Nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu Dr. Mai Roman Dara ƙwararren likitar mata wadda ta ɗauki lokaci tana bayyana matakan da za a iya ɗauka na kare iyali da sauran al'umma daga kamuwa da cutar corona coronavirus da kuma illolinta. Yanzu a madadin Dr. Mai Roman Dara da kuma Tibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan hirarrakin baki ɗayansu da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.